A wata ziyara ta bazata da uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Aisha Buhari ta kawo zaurukan majalisar ƙasa guda biyu, wato da na dattawa da na wakilai, ya zo daidai da lokacin da majalisar ke gabatar da gyararren kundin tsarin mulkin ƙasar ne, inda zuwan nata ya nuna alamar goyon baya ga aikin da majalisar ta yi, musamman ma fannin da ya keɓe wa mata kujera ɗaya a kowace jiha, tare da ta 'yan majalisar wakilai guda biyu, abin da ya sanya su ɗokin sanin cewa sun daɗe suna neman ƙari na mukamin siyasa da a yanzu kashi uku kacal suke da da shi a majalisar dokokin kasar. Bayan Aisha Buhari ta fito daga majalisar dattawan ne ga bayanin da ta yi a turanci. We are here this afternoon to peacefully observe the proceedings on constitutional review about women and also to listen to the proceedings so concerning the 35 affirmative action about women and special additional seats for women in the National Assembly. Aisha Buhari ta ce ta zo ne ta saurari bayanai da aka yi akan gyaran kundin tsarin mulkin kasar musamman ma bangaren da aka ware domin mata ta ce ta ji daɗi kwarai da wannan nasara da aka samu. Ita kuwa Farfesa Joy Ezeyelo ɗaya cikin matan da suka daɗe suna fafutuka tun taron mata na Beijing da suka nemi a basu kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukamai ga abin da take cewa a game da nasarar da aka samu. A milestone in terms of women's struggle, especially women's struggle for uh, greater representation. A nan Farfesa Barista Jo Ezelo tana cewa wannan babban ci gaba ne muka samu a gwagwarmayar da mata suke yi a Najeriya domin mun daɗe muna fuskantar koma baya a fannin siyasa tun daga 1999 idan aka ce muna da kashi 25 na mata a majalisar ƙasa ai ci gaba ne sosai domin yanzu muna da kashi 13.5 ne cikin ɗari na mata a majalisar dokokin Najeriya. Ita ma 'yar mayar siyasa a birnin tarayyar Abuja Balaraba Muhammad ta ce ta ji daɗin wannan nasara da mata suka samu. A yanzu da na samu akan ce cewa an gyara kundin tsarin Najeriya cewa mace tana da yancin da za ta fito ta tsaya takara domin ta tallafa ma kasanta ta tallafa ma yan uwanta mata ta tallafa ma yara da su kansu mazan baki daya. Ni kuma abin da nake so in ba da shara shine duk matar da ta san za ta iya fitowa ba tsoro mu kuma insha Allahu in dai muna raye za mu mara mata baya. Daya cikin 'ya'yan majalisar dattawa da suka yi wa kundin tsarin mulkin gyara Ahmad Babba Kaita ya ƙarin haske akan irin aikin da majalisar ta yi. muhimmancin waɗannan gyare-gyare da kwaskwarima da aka yi cikin kundin tsarin mulki shine don ta cimma abu uku ko hudu na farko wanda ya kowane muhimmanci shine ya kasance abin da 'yan najeriya suka zaɓa shi aka basu na biyu ya kasance zaɓe ne mai inganci wanda duk duniya da mutanen najeriya za su yarda da shi na uku warware waɗansu matsaloli wanda da ake samu a harkar zaɓe in an je zauren kotu wurin shari'a na hudu ya kasance an ƙara ma demokradiyya tasiri domin ya kasance su ne suke da wuƙa da nama suke iya ɗora ka bisa kujera suke iya sauke ka an daɗe ana cece ce. da nuna 'yar yatsa a kan kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 da wasu ke kallon sojoji ne suka tsara shi kafin sake kafa mulkin demokradiyya abinda ya sanya yake fuskantar gyare-gyare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.